labaran duniya. Labaru da ɗumi babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity labaran duniya. Labaru da ɗumi babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. masu kallon tashar unity tv assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labarai da farko ga muhimman kanun su a cikin labarin namu yau za ku ji cewa wato cbn ya janye dokar cazar kaso biyar a bankuna ƙungiyar kwadago ta nlc za ta iya neman ƙari kan albashin naira dubu 615 har ila yau za ku ji cewa an sace iyalan jami'in kwastam a abuja muka tsallaka ketare kuwa shugaban iran ya rasu a hatsarin jirgin sama da muka tsallaka ta kuwa united ta sanya wasan farashi bayan da ajax na nazari a ten hang To kadan labaran namu kenan domin samun cikakkun su dake suna na umu Kulsum Abubakar Ibrahim. Bankin Najeriya CBN ya soke sabon harajin tura kuɗi ta intanet da ta bullo da shi a kwanakin baya. a kwanakin baya ne cbn ya bullo da sabon haraji mai suna harajin tsaron intanet na kashi sifili da digo biyar kan duk kuɗin da aka tura ta intanet janye sabon harajin da ya jawa wato babban bankin kakkausar suka daga al'ummar najeriya na kunshe ne a cikin wata sanarwar da bankin ya fitar mai dauke da sa hannun cibuzo FOB, daraktan sashen kula da tura kudade da kuma Mustapha Haruna, daraktan kula wato sashen kula da tsare-tsaren kudade. sanarwar na dauke da kwanakin wata wato kwanan wata shida ga watan nan na mayin shekarar 2024 ana iya tunawa wasu shugaban wato shugaban kasa bola ahmad tinubu ya umarci cbn ya soke harajin wanda majalisar dokoki ta ƙasa ta kira da rashin tausaya wa 'yan najeriya majalisar ta bayyana cewa babban bankin bai fahimci sashin dokar da ya yi amfani da shi ba wajen wato bullo da sabon harajin don haka ne ma majalisar wakilai ta umarci kwamitin da ya yi wa babban bankin ƙarin haske akan tanadin dokar tsaron intanet ɗin. mataimakin shugaban kasa kashim shattima ya kaddamar da shirin inganta ilimin sakandare watan asab a takaice wanda hukumar raya yankin arewa maso gabas nedc a takaice ke aiwatarwa domin shawo kan matsalolin da suka wato shafa ilimi a matakin sakandare musamman magance fita daga makarantar sakandare a shiyar arewa maso gabas shirin asab na da nufin inganta ilimi da koyar da sana'o'i ga ɗalibai da suka kammala karatun sakandare a fadin jihohin arewa maso gabas guda shida da yake kaddamar da shirin a gidan gwamnatin jihar bauchi a ranar asabar mataimakin shugaban kasa kashin shattima ya jaddada muhimmiyar rawar da ilimin sakandare tamkar wani tsanin bayan karatun firamare ne yana mai bayyana kalubalen tarihin yankin na arewa maso gabas wajen aiwatar da tsare-tsaren ilimi bai daya da kuma shawo kan kalubalen da al'adu ke yi ga ilimin boko har ila yau shattima ya yaba wa gwamnonin shiyar bisa haɗin kai da wasu wajen inganta yankin inda ya yaba da su na ganin an haɗa kai don cike giɓi a harkokin mulkin manajan daraktan hukumar ta nedc muhammad ji alkali ya yi ƙarin haske kan manufofin shirin na asaf waɗanda suka haɗa da inganta makarantun gaba da sakandare da wato bunƙasa sana'o'in hannu da kuma inganta ƙwarewar malamai. kana alkalin ya jaddada aniyar shirin na mayar da hankali kan shirye-shiryen kimiyya da fasaha da injiniyanci da lissafi wato stem a takaice da kuma sadarwa waɗanda ke da muhimmanci wajen bunƙasa ƙirƙire-ƙirƙire da tunani mai zurfi a tsakanin matasa. Kungiyar kwadago a Najeriya ta NLC ta ce gwamnatin tarayya ta sake gayyatar su da su sake komawa teburin shawara. Danganin an warware takaddamar da bangarorin ke yi da juna kan batun albashi mafi karanci na ma'aikatan kasar nan na Naira 615 a ranar 21 ga watan Mayu ne ake sa ran wato kwamitin gwamnatin tarayya zai sake tattaunawa da wakilan kungiyoyin kwadago da suka hada da nlc da tuc bayan da wakilansu suka fice daga tattaunawar da aka yi a ranar 15 ga watan mayu comrade kabiru ado minjibir wanda shi ne mataimakin shugaban kungiyar kwadugo ta nlc a najeriya ya shaida wa manema labarai cewar akwai yiwuwar su nemi ƙarin kan abin da suka nema a farko kasancewar a lokacin da suka nemi ƙarin zuwa naira 615 gwamnati bata kara kuɗin wutar lantarki ba tun da farko ƙungiyoyin kwadagon sun wato ɗebarwa gwamnatin najeriya wa'adin 31 ga watan mayu akan ta biya musu bukatunsu na ƙarin albashi mafi karance comrade manjibir ya ce matsayar da za su cimma da ɓangaren gwamnati kafin wannan wa'adin ya danganta ne akan yadda gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan tattaunawar da muhimmanci a tattaunawar da ɓangarorin biyu suka yi a baya gwamnatin tarayya ta yi wa kungiyoyin kwadagon tayin albashi 48,000 a matsayin albashi mafi karanci yayin da kamfanoni suka yi musu tayin naira dubu abin da kuma ya sa kungiyoyin kwadago suka fusata tare da ficewa daga dakin taron. bikin kammala karatun da 'yan sakandare suka yi na zamani waɗanda suka hada da tattaki da hawan dutse wata kafa ce wacce idan ba a kula da ita ba za ta iya sama wato zama silar nuna wa yara hanyar shiga kungiyoyin asiri saboda haka akwai bukatar lokacin masu ruwa da tsaki su da kai domin magance lamarin da yake bayyana haka a yayin taron masu makarantu ta principal ɗin makarantun musulmi wanda ƙungiyar principals ɗin makarantun musulmi wato ipins Ration jos ta arewa suka kira a jiya mai wato mai makarantar hikima group of schools imam ai bello wanda shine mai jawabi a taron ya kafa hujja da zargin mutuwar wasu dalibai biyu hada da hadarin da aka samu a yayin tattakin bikin kammala karatun da ɗaliban suka yi na shekarar da ta gabata imam bello ya bukaci ɗaliban malamai iyaye malaman addini shugabannin tsaro da gwamnati akan sa kai su yi amfani da ikonsu wurin tabbatar da sun magance matsalar kafin lamarin ya ƙara taɓarɓarewa. kana malamin wato malama maryam ibrahim yusuf da suna academy unguwar rimi da mr bashir odunayo na badar science school 'yan dankali waɗanda suka ce taron ya zo a kan lokaci sun buƙaci iyaye da lokacin masu ruwa da tsaki a kan su ba da haɗin kai wurin shawo irin wannan matsalar wato naps wanda sun ci alwashin cewa za su je gidan rediyo za su sanar ma masu makarantu da shugabannin makarantu da su kansu ɗalibai akan duk wanda ya wannan za su haɗa shi da hukumar tsaro saboda su kama shi wannan a wancan kenan kuma mun amanna da abin da suka ce za su yi na biyu kuma mu karan kanmu za mu rubuta wasiƙa ta gargaɗi ga duka shugabannin makarantu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya domin mu gaya musu cewa ga wasiƙa kuma ga abin da muka zo da shi idan da hali za mu je mu samu ɗaliban nan masu fita saboda mu ma mu gargaɗe su bisa wannan abubuwan da yake faruwa wannan shine hanya ta biyu da muka ɗauka jami'in kungiyar malam awal inuwa principal ɗin makarantar ricos community school ya bayyana shawarin da aka ɗauka a kan lamarin ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da su wajewa mun tarbiyyantar da yaran nan a hanyar da ta kamata Coming together as proprietor of school to see how do we talk to ourselves and how do we address all the stakeholders involved and at the same time so that we can put an end to it to avoid our students, our children being initiated into secret courts from secondary school. The advice to all stakeholders is that charity they say begins at home. Parents, should always be doing their own quota. As a school owner, as stakeholders within the school system, I believe we are trying to do our best. But it's a two-way program. So when they contribute their own total quotas to, to, to compare with our own, we believe we will achieve what we wanted. And the government should always be supportive where necessary coming together as proprietor of school to see how do we talk to ourselves and how do we address all the stakeholders involved and at the same time so that we can put an end to it to avoid our students, our children being initiated into secret courts from secondary school should always be doing their own quota. As a school owner, as stakeholders within the school system, I believe we are trying to do our best. But it's a two-way program. So when they contribute their own quotas to for to to compare with our own we believe we achieve what we wanted and the government should always be supportive where necessary jawabin shugaban kungiyar fms kuma principal din makarantar ismaila idris memorial school anguwar rimi abubakar yahya ya ce sun shirya taron ne domin bayar da nasu gudunmawar gurin inganta tarbiyyar yara ya ce sauran ayyukan kungiyar sun hada da wato gasa wasanni ƙara wa juna sani tsakanin ɗaliban makarantun musulmi da na krista domin ƙara haɗa kan ɗaliban da wato ƙarfafa su su yi karatu saboda su zamto na gari waɗanda za su kawo ci gaba wa ƙasan nan da al'umma baki ɗaya. wasu 'yan ta'adda sun cace wato matar wani jami'in hukumar kwastam da 'ya'yansa uku da wani kaninsa a gidansu da ke wato unguwar shagari kwatas da ke daidai da ke abuja wani dan banga ya shaidawa mu cewa 'yan bindigar sun shiga unguwar ne kai tsaye suka shiga gida wato gidan ma'aikatan suka yi awon gaba da iyalansa da sanyin safiyar ranar lahadi wani taron da muka samu na tabbatar da cewa 'yan ta'addar sun saki matar jami'in kwastam ɗin da ke da tsohon ciki amma sun tafi da 'ya'yansa da kuma kanin mai gidan dr alhassan musa baba cikori daga cindukwa ya ce 'yan bindigar sun so su kara ɗibar wasu mutane a yankinsa amma suka tsere bayan barin wutan da jami'an tsaro suka yi musu a garin baba Chukuri ya ce 'yan bindigar sun yi sansani a gefen dutsen zuba dabda ƙauyen caci ya yi kira ga hukumomi su yi ga wato gaggawar ɗaukar mataki akan 'yan ta'addar tun kafin su ci ƙarfin yankin su gagar kowa duk ƙoƙarin da wakilinmu ya yi domin ji ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandar abuja sp josephine ade domin ji ta bakinta abin ya ci tura. kakakin majalisar wakilai abbas tajuddin ya ba shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje shawara kan rikicin jam'iyyar su abbas tajuddin ya buƙaci ganduje da ya kafa kwamitocin sulhu da za su hada da 'ya'yan jam'iyyar da ke rikici da juna a faɗin ƙasar nan kakakin majalisar ya bayar da shawarar ne a yayin taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc a kaduna a jiya lahadi 19 ga watan mayun shekarar 2024 abbas ya yi nuni da cewa wasu 'ya'yan jam'iyyar apc sun fusata domin haka akwai bukatar a sasanta da su ta yanda jam'iyyar za ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kakakin majalisar ya kuma buƙaci ganduje da ya yi amfani da matsayinsa domin ganin an ba 'ya'yan jam'iyyar apc a majalisa da za su iya sake kuma a ba su dama domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 ta idan muka tsallaka labarin ƙetare kuwa jami'an iran sun ce shugaba ibrahim ra'isi da ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahi sun rasu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani yankin da ke kusa da ƙasan iyaka da wato wato azerbaijan kafofin yada labaran kasar sun ce an ga wato tarkacen jirgin a tsakanin wasu tsaunuka shugaban kungiyar agaji ta red cross christian ta iran fir hussein wato fir hussein ya ce masu aikin ceto sun nufi wurin wato tarkacen jirgin amma babu alamar akwai waɗanda suka tsira sauran waɗanda suke cikin jirgin sun hada da ayatollah muhammad limamin masallacin juma'a na birnin tabriz da janar malik rahmati wato gwamnan lardin gabashin azerbaijan kamfanin dillancin labarai na rautas ya ambato wani jami'in gwamnatin iran na cewa jirgin ya kone urmus kawo yanzu ba a san musabbabin hadarin jirgin sama mai saukar ungulin ba amma bangaren sufurin jirgin saman iran ya fuskanci koma baya sakamakon takunkumin da amurka ta sanya wa kasar a fagen labarin wasanni kuwa manchester united tana son akalla kashi 75 na fan miliyan 75 da ta biya wato borussia dortmund kan dan wasan ingila jordan sancho mai shekara 24 inda har club din na wato bundesliga na bukatar sake sayan dan wasan Bayern Munich da ayat na ci gaba da nazari akan Erin Ten mai shekara 54 yayin da suke sa ran cewa za a kore shi a matsayin kocin Manchester United a ƙarshen kakar bana. RB Leipzig ta gabatarwa ɗan wasan gaba wato Slaviana Benjamin mai shekara 20 sabuwar kwantiragin shekara ɗaya duk da cewa ana alakanta shi da komawa Arsenal. Kocin Tottenham wato Ange Postecoglou zai bada fifiko wajen siyan sabon ɗan wasan gaba yayin da yake shirin yi wa tawagar 'yan wasan wato garin bahul to kuma da wannan rahoto na wasanni muka zo karshen labarin namu yau amma kada ku manta kafin mu sallama da ku za ku iya ci gaba da bibiyan da shirye-shiryen mu a kafafen sada zumunta mu da da facebook twitter instagram rikans at unity tv